Assalamu alaikum masu saurare barkanmu da sake saduwa a shirinmu na jawabai daga dattawa. Kamar kullum ga gogan naku El Hikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shuɗewa. kungiyar kwato matan Chibok a gangamin cika kwana dubu tun sace matan, inda 'yan sanda suka datse hanyar da ta hana kungiyar shiga fadar shugaban Najeriya. Kakakin kungiyar Imam Shehu ya ce sun yi ta'ajabin yadda sojoji suka wargaza dajin Sambisa ba tare da samun matan Chibok ba. Ana batun cewa an je Kam Zero, to akai 'yan jarida Kam Zero mana, inda gaske ne an ɗauki Kam Zero. Burgediya Janar Jafaru Isa mai ritaya na da kwarin gwiwar gano sauran matan da nuna shekau na farafa ganda ne kawai. Magana surutu ko ina zai iya buya ko a cikin ɗaki ma ko a bayan wani gida zai iya buya a cikin dajin Sambisa yake wannan ba yana haka din ba kenan. Majalisar dattawa ta soke shugaban masu rinjaye Ali Indume da naɗa Ahmed Lawan ya maye gurbi. Nick da zanen hukumar zaɓe ya ce za su ƙara yawan mazaɓu a jadawalin zaɓe na shekara biyar. Shekaru goma sha tara da suka wuce aka kaga cibiyoyi dubu ɗari da ashirin ba a sake kaga wa'yansu ba. Daidai lokacin da shugaba Buhari ke jagorantar maslahar dimokuraɗiyya ga batun shugabancin Gambia Allah ya yi wa tsohon gwamnan Neja injiniya Abdulkadir Kore rasuwa. Nasiru da Mailika murar Amurka daga Abuja, Najeriya. The voice of America. haka to yanzu za mu shiga zauren jawabai daga dattawan arewacin najeriya dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin najeriya jawabai yau su ne mai martaba sarkin jarawan jihar filato agwam azere rabaran dr isaac wakili wanda zai gabatar da kashi na biyu na jawabinsa da mai martaba sarkin birnin gwari a jihar kaduna malam zubair Jibirin mai gwari na biyu ga mai martaba mai gwari na biyu bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum yan uwana mutanen arewa eh, kamar yadda duk wani mai hankali ya sani cikin ikon allah allah ya mana zaɓi muna fata mu mabiya mu sani cewa duk abin da ake a duniya babu wanda za a ce ya iya komi ya san komi zai iya komi kuma sai dai kawai gwargwadon abin da allah ya ba mu iko zai yi musamman shugabanci muna kira ga jama'ar mu musamman waɗanda suke jin su suka zaɓi waɗannan shugabanni su sani ba za su iya biya musu bukatun su duka ba don kowa na da bukatarsa amma dai gwargwado muna fata za su ji tsoron Allah su kyautata ma mutane mun kuma mai haƙuri da su gwargwado inda muka ga ba daidai ba mu gaya musu su sani cewa shugabanci na Allah ne amma muna kira ga su kar a yi abin da zai sa a rinka bin mutane a musguna musu ko a ba su tsoro ko a firgita su muna fata duk abin da za a yi a yi shi cikin kan ka'ida kuma da tsoron Allah muna kira ga al'ummar musamman arewa nan da muke da rikita-rikita iri-iri na masu satin shanu da zaman da ake tsakanin manoma da makiyaya muna kira ga musamman makiyaya su sani cewa ni kusan shekara ashirin da uku da suka shige da na zo kan wannan irin aiki na faɗa ma fulani cewa wata rana fa kaiwa da komo wanda suke yi wanda shi ne ya sa dole a yi burtali da sauransu wata rana fa ba zai yiwu ba mutane karuwa suke kuma suna bukatan gidaje suna bukatan gonaki to muna so su sani har yanzu maganar nan tana na yadda take ya kamata ne mu yi hakuri da juna in ta kama ma ya kamata fulani su samu gurin zama na dindindin yadda duk sauran ake a duk kasashen duniya ah, fulani suna zanna a guri ne da gidajensu da gonakinsu wannan tafiya kaiwa da komowa ɗin har a ta rikici kan burtali ya kamata mu zanna mu haɗu da mu da makiyayan da manoman mu zanna mu gane cewa abin nan ba zai yiwu ba a zanna lafiya su kuma waɗanda suke satan shanu suke firgita jama'a ya kamata su bari domin al'umma yanzu an fara tashi tsaye ana kare kai to kada abin ya zama kuma faɗa tsakanin makiyaya da manoma muna fata dukan najeriya allah ba mu zaman lafiya shugabanninmu Allah ya ba su tsoron Allah Allah ya sa su yi adalci gare mu Allah ya musu jagoranci a mun gode kwarai da gaske Allah ya ba mu zaman lafiya. Shi ma Agwam Azare ya ce adalci da hakuri ne mafita. Da farko na muna da godiya saboda wannan zarafi zan dauki wannan zarafi ne gargaji da mu da zaman lafiya saboda haka ina ba da shawarar cewa mu koma mu duba yaya za mu yi mu ci gaba da zaman lafiya wani hanya za a bi a yi zama da juna mu dubi duk inda muka yi yarjejiya cewa ga yanda yake cancanta mu shi kenan sai mu tafiya mun duba lokaci su sardauna kamar da na faɗa su magana da murya biya da cikin kauna wanda bai ce ni ba yarbi ni in yamri ko meye ba duka mu yan najeriya ne duka mu yan jihar arewa duka mu yan plateau yan plateau ne ko kai waye eh, yare ko firon bayari anaguta angas lantan da shandam da sauransu suka Allah ya ajiye mu mu yi zaman tarayya da Allah baya son mu yi zaman tare da ya raba mu yana da wannan iko amma ya hada mu Allah ina roƙo mu koma mu wannan zaman lafiya Allah ya kawo mana arziki a wannan kasa fiye da yadda muke zato amma idan babu zaman lafiya ba za mu ci morata ba idan akwai zaman lafiya ai ga kowa zai samu abinda Allah ya bashi iko samuwa ba tare da wata zoma ba saboda haka mu koyi yadda za mu zama tarayya da juna addini sun rai ne Allah yana da ya tilasta mun bi jini da amma bai haka ba ya ba kowa ka zabi na zaba amma kuma ga hasilori inda ka bi inda za ka bi ga nan domin haka yanwa bari mu manta da bambanci bambanci ta kashe juna ba zai biya mana bukata mu tabbata fa a rana da karshe kowa zai je ba da lissafin kansa a gaban ubangiji abin da kayi ko da kyau ko ba domin ka amma na babban sarki da kuma pastor wanda an nawa na san littafi mai girki na san maganar Allah ina gargada da mutane cewa rana da karshe ba akwai shari'a kowa zai ba da lissafi na da saboda Allah kamar yadda littafin romawa ya da mun san irin shirin da Allah ya mu a can shirin da ya mana a can ya fi zaman da muke da shi zai zama daɗi mu koya yadda za mu rungumi juna domin kowa ya samu albarkan da Allah ya ayyama kowa. manta da babban su musamman ina koma plateau state da ana zaman tarayya tsakanin bayari da biram da anaguda an waye gari sai aka suka waɗansu ra'ayi barkaje ya zama to muna kallon juna kamar kare da damisa wannan ba zai fice mu ba bari mu zama inda Allah yana bukacin mu yi zama domin mu ci gaba da zama tare domin development ne zo ina roko mu manta da bambanci mu yi zaman tarayya mu ci moriyar kasar mu inda ya aje nan kuma biye da haka zan roka zan kuma ba da shawara mu shugabanni idan talakawa sun gan mu shugaban mun hada kai wane ne zai tada wani amma mu shugaban Allah ya ba mu al'aki na rikin jama'a idan mun hada kai kamar a ce ni sarkin jarawa ga sarkin biron ga sarkin alakuta ga sarkin yankan an gamu muna cuɗanya muna zaman tarayya ai na baya dole su bi bayan mu ni ka kan zama shi ga shugabanni ne ba su rungumi juna ba mu ne alamu mu ne ambasado na Allah Allah ba zai sauka ya yi mulki a nan ba ya kam ina yi amfani da dan adam wanda ya yi shi a kamanisa domin haka ina roka da babban murya mu dubi Allah mu mu dubi rayuwar mu mu dubi abin da shari'an Allah zai nan gaba menene na menene zan yi domin in samu wannan salama menene zan yi domin na baya su shi daɗi domin haka yanwa na roko mu manta da bambanci bambanci mu rungume juna nan ne na bayan mu za su yi koyi nan ne za mu kawar da irin rigimin da yana mu abun yana mu ba gwamnati ba ne idan mun yarda cewa eh za mu yi zaman tare ba abin da zai hana mu amma idan ba mu yarda ba wani babban abun da nake gani da kuskuren da muna yi cewa idan an taba mutum sai ce sai ya rama game da sai na rama nan ne ya sa rigima ba ta karuwa amma idan aka bi biki ka yi hakuri wanke ya hakuri za mu ci gaba da tafiya. To nan muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya sai kuma sati na zuwa a kasance lafiya cikin anashuwa da kwanciyar hankali da lumana.